Tsaka mai wuya. A'a. Ah, tsaya ka ji mana. Magana ce mai kyau. Eh ka fahimce ni, ka fahimce ni. Eh to shine to shine to da ka bari na maka tambaya. Bari to bari maka. To bismillah to yanzu alaga to mana, a ah, me za ka a ah, daya mu je dan Allah mana mana albani ni ina ce za mu fahimci juna kuna malaman addini ina ce tunda kuna malaman addini za ku tsaya ku saurare To jama'a barkanku da wannan lokaci mu da domin da ku a wannan shiri na tsaka mai wuya. Yau ne muke kawo muku shiri na ƙarshe na tattauna da muka yi kwanaki muna yi game da batun sha'anin bara ko kuma almajiranci a arewacin Najeriya. Yau za mu yi magana game da bukatar da wasu suke gani akwai ta na cewa duk wanda ya kawo ɗansa wurin malami domin ya koyar da shi to ya zo wa malamin da wani abu a hannunsa kar a ba yaran su kaɗai kan titi suna tambili. sannan kuma wasu sun ce wai ba za ka iya koyar da alkur'ani da alli ba wato chok kamar da ake a makarantun boko haka ne to wannan suna cikin abubuwan da za ku ji a wannan shiri na ƙarshe wanda kuma ba ta da bata lokaci ba zan hannun taku ga shi isa lamar kare da su malaman inda yau za a fara da magana cewa ai ba a najeriya kada ake bara ba idan uba ba zai iya ɗaukan nauyi ba don allah ya ce waye ku mu? wa ahalikum naran ku tashi ku kare kanku da iyalanku daga wuta dole uba bai zama uba mafi karanci malamai suka ce sai ya samu abu bakwai mafi karanci kenan ko shida wasu sun faɗi abin da ya fi haka dole in za ka ya'ya ka nema ma 'ya'yanka uwa ta gari dole ka kyautata sunan ɗanka dole dole ka kyautata mai suna dole ka sama ma ɗanka sakan dole ka sama ka kiyaye ma ɗanka addininsa dole ka bashi abinci dole ka bashi abin sha dole ko ka ko ka so ka koya mushi ilimi wannan shine mas'uliya ta uba Uh, Sheikh Haliru Maraya um, Malam yana magana cewa wannan abu da ake to fasali ake so a canza wanda irin matsalolin da ake samu za a wuce su na irin kaga dai ya buga misali yanzu ana maganar akwai mahaifin da yakan turo wannan da almajiranci ya ce kama inda ya buga misali har da suna baban ne ke nema a kai mai wani abu kana ganin irin waɗannan ko za su yarda ma ai wancan ma da kai kake magana a yi amfani da ita tunda an yi a baya an ci nasara ko an yi a baya an ci nasara tun daga miladiya 1086 har zuwa miladiya 903 lokacin abubuwan da ake kira yanzu masarautun gargajiya suna da iko su suke sa ido a yadda almajirci yake gudana aka zo aka rushe su aka ce ba su da wani aiki su tsarin mulkin najeriya bai ma kula da su balle ya ba su aiki duk wannan abin ya faru ne akan rashin doka in akwai doka aka kafa cewa misali duk wannan matsaloli na bara duk wannan matsaloli na bara da ake ganin yaran nan suna yi idan aka ce to yaro ba za a ɗauke shi a wannan makaranta ta arama ba sai ya sai baban shi ya aja kaza duk wanda ya saba wannan ka'ida ya ɗauka a hukunta shi dole mutane su bi doka tunda an yi a baya an gani wato babban abu shine kamar yadda ɗazu na faɗa cewa ya kamata ne duk abin da za a yi a yi shi a bisa tsarin dokar da mutum ya rantse ya ce zai kare ta wannan shi ne sannan kuma bayan haka kai ka fara a gani ba makarantunsu aramomi ba a'a kai naka makarantun da ke ƙarƙashin ka ya abubuwa ke gudana baka iya naka ba ma balle ka haɗa da na wasu wannan shi ne babban abu shine tsarin nan da na faɗa a kafa doka momi su ci gaba da gudanar da karatunsu kuma ya zama na tun da doka ne a ƙasa ɗan shekara shida zuwa goma sha biyar dole ne ya samu ilimi na bai ɗaya ɗin nan na firamare da na ƙaramar sakandare shekara tara kenan da aka a sa doka a ce duk wanda bai sa ɗan shi ba a yi hukunci a gani a fara hukunta wasu ba su yi ba za ka ga cewa babu shakka wanda da bai yi dole yanzu ya bi doka don har ga tawalan kasan kasan akwai iyayen da har yanzu ma ba su yarda ma da magana boko ba ta su yarda a saka musu abin an ce doka lokacin da basu yarda da shi ba kamar a lokutan baya ba doka bane amma yanzu dan haka ne ma aka kafa hukuma ta UBEC a matakin tarayya a jihohi aka kafa hukumomi na SUBEK. suna da ƙa'idojinsu an yi dokoki a kai ina fata an gane wato in aka yi doka shi uba zai fahimci gata ake so a yi masa yanzu dan an ka abu ka ce baka yadda ba sai shi kenan sai a kyale yanzu mutum in ya karye ko ya targaɗe ana mai gyaran targaɗe yana ihu sai a bari amma ka lura kamata a yi shek Maraya ka lura da maganar nan da shek Albani yayi na cewa da yawa ana ganin wasu iyayen musamman a kasashen Hausa sun haifi ƴaƴan sun fi karfin su shi yasa suke kokari su rage wannan hanya wato nan abin da ya kamata shi ya san su ko ba gaskiya ba saboda ka shi za a tambaya cewa su waye suka haifi 'ya'ya suka kasa ɗaukar ɗawainiyarsu kuma ko sun kasa ɗaukar ɗawainiyarsu kana aiki an kore ka kayi rumfa an rushe to ya za ka iya ɗaukar ɗawainiyar 'ya'yan yanzu dole su ɗaukoko sau da gwamnatoci da yawa sun taimaka wajen wannan ka kora ma'aikata fiye da dubu hamsin baka biya su haƙƙinsu ba dole su bara ina fata an gane sau da a fito da tsarin kawar da talauci in har ya zama na za a sallami ma'aikaci to kan a sallame shi a tanaji haƙƙin shi a bashi kaga zai je ya kasuwanci ya ci gaba da kula da 'ya'yansa kuma in ya yayi rumfaka a rushe Arka tuwalan eh, in ka duba ila za a ce a ini yanayi na tsananin ah, wato dagewa da wasu iyaye suke da ita akan tsarin nan na, na karatun allo wanda ya sha bamban da irin tsarin da kake so a yi na kwaskwarima wanda kuma su kila in ba wancan din aka yi ba ba za su yi ba kana jin tunanin ko anya ba maganar ma haƙura da almajirancin nan kamar inda su albani suke kokari shine mafi alaba a haƙura an san ba wani sharda in an haƙura ina fata in aka ce a daina irin wannan tsarin shi tsarin nan na karatu na alƙur'ani nan da ake na tsangayoyi hadafin shi shine mutum ya kai ga haddace alkur'ani ma yana rubutawa in ka ba shi takardu farare da tawada da alƙalami zai rinar da takardun ya mayar da su alƙur'ani amma wannan tsarin na chalk da suke so a kawo har yanzu ba ɗalibi wanda ya karatun chalk wanda ya iya rubuta ƙur'ani babu shi wato kana nufin in ba karatun allo ba alƙur'anin ba zai rubutu ba rubutu ba tsarin chalk tsarin chalk a ce da shi za a koyar da allo to ina mai tabbatar maka wata ran za a nemi alkur'ani bugun hannu babu shi amma ana magana a algatu a islamiyoyi ana haddace alkur'anin nan hadda tafsirai ana haddace alkur'ani bayan an yi walimar bayan wata shida neme su ka ji za ka ji ba tilawar ina fatan gane ana yi ne waɗannan yawanci don su haddace saboda wani dalili amma wannan shi ana horar da shi ne ya haddace alkur'anin bai yi ilimin nahau ba amma yanzu kana jan wata aya gurin da yake suna kaza ya kamata ya zama marfu'i sai ka mai da shi mansubi ko majaruri zai gyara maka amma kuma bai na hau ba sannan ka bashi takaddu ya rina ya mayar da su alkur'ani sai tsarin nan har yanzu a tsarin islamiyya a ƙasar nan ba ta samar da marubucin alkur'ani ko ɗaya ba malam an daɗe ana tattauna magana almajiranci a Najeriya ba ma wai magana zuwa gwamnatoci ba tun kusan kafin dawo wannan jamhuriyar da muke ciki har wasu suka fara ganin saboda yadda ake ta jagwalgwala maganan nan ya kamata a kawo ta ƙarshe da za a baka shawara za ce ka bada shawara me za a yi a kawo ƙarshen maganan nan ta mutu ta bar bakin mutane kowa ya kama wani uzurin wato da za a yi da za a yi ka ce waiwaye a dan tafiya akwai lokacin da rashin ilimi na makiyaya ƴaƴan makiyaya ya damu ƙasar nan me aka yi sai aka yi hukuma ta musamman ta kula da ilimin makiyaya To yanzu wannan ga abubuwan da ke damun hukuma da sai ta hukuma ta musamman wacce za ta rika kula da ilimin abin da ya shafi karatun tsangaya. Ya buga misali da makarantar 'yan bayas. Ita 'yan bayas tana kula ne da harkokin karantar da larabci da kuma darussan addinin musulunci. Ina nufin ƙur'anin zalla. Ai su karatun tsangaya karatu ne na alƙur'ani zalla. Wato wata hukuma akan tsangaya? Yawwa hukuma ce wannan wadda yake za ta rika kula da tsarin yadda za a kai ga karatun alkur'anin a samu natijar da ake bukata ba tare da abubuwan da ke damun ita gwamnatin ba. Amma 'yan bayas da sauransu wanda gwamnatocin baya suka kafa, an kafa ne domin kula da harshen larabci. da kuma darsa na addinin Islama. Shi ko wannan karatun tsangaya abin da ake a wurin tsabagen karatun Alƙur'ani don a tsara Alƙur'ani. Allah ne ce ina nanu zanna zikira wa ina lahu lafizun. Lalle mu ne muka saukar da wannan Alƙur'ani ko mu ne za mu tsare shi. Su waye za su tsare Alƙur'anin? Asbabu. Allah ne zai tsare amma dalilai. su waye waɗannan mahaddata marubuta alƙur'anin yau in aka daina wannan karatun wata ran za a nemi alƙur'anin a rasa in bugun inji ne inji yana iya buga ya tsallake wasu aya ko da gangan ko a kuskure amma yanzu a ma kana kawo mai aya ko ka kawo ƙur'ani wanda yana duba zai ce nan babu kaza to wannan ake so a kawar don a cuci addini. Alkafta malam ah, ya kuke ganin za a kawo ƙarshen tattauna maganan nan ta yadda kila za a ce ta zama yawa akwai tsokaci da nake so in yi ma dan uwa ko kan gaba ya a a tsaya ka ji mana magana ce mai kyau ko dan gaba ka ne ni eh to shine to to shine to da haka bari na maka tambaya bari to bari to bismillah to yanzu alaga ta malam a me za ka a tsaya mu je alaga dan Allah malam mana albani ni ina ce za mu fahimci juna kuna malaman addini ina ce tunda kuna malaman addini za ku tsaya ku ka bismillah Allah mana muna jinka me zaka ce da na farko magana cewa da yake yi cewa ba wanda yake haddace Qur'ani ko rubuta shi in dai ba da allo ba wannan kuskure ne kuskure ne ina zuwa haddan da rubutun duka rubutu ya shi ne zan bashi ya haƙuri mana ya haƙuri in gaya maka na farko kwanan nan ba a daɗe ba ba a yi wata biyar ba ka je kai ka tambaya shi ma ya tambaya akwai dr sa'id yunus ɗaya ne daga cikin malamanmu na alƙur'ani ni na yi karatu a wajen shi yana da makaranta da ake ce ma rauda raudatul furqan akwai ɗalibai 'yan jami'a ne kuma masu haddan ƙur'ani sama da mutum ashirin suka haddace alƙur'ani kuma suka rubuta ina zuwa ka yi haƙuri ina zuwa da Allah ka rubuta ina zuwa na farko kenan na biyu ƙasan masar ba wai mutumin da zai zauna nan yana ina maganan masu ilimin duniya ne suka ba su dama su zo su ƙara musu kwas na wata biyu kuma suka ba su certificate So magana cewa ba a rubuta Ƙur'ani in mutum ya karatun cok ba gaskiya ba ne. One. Number two, abin da nake so ka gane tun da kai kila ba harkar Ƙur'ani kake yi ba. Akwai su ko yaronmu da mm. bana ina zuwa ina ba da dalili. Ina da dalili ne ina so in baka. Ina so in baka. Mana Albani ɗaya ɗaya ɗaya ka yi haƙuri. Mana ah, ah, na ɗaya ka ji. Ah, Malam ɗaya ka ji. A ɗaya ɗaya don Allah Albani ka gani. Don Allah ku yi haƙuri. To ma da to jama'a duka duka nan muka zo karshen wannan tattaunawa ta kwanaki da muka yi muna yi kan batun bara da almajiranci a Najeriya musamman kuma arewacin Najeriya muna fatar an samu abin da aka amfana a ciki. Muna godiya ga su malaman da suka yi wannan tattaunawa din wato Sheikh Halilu Maraya da kuma Sheikh Jamilu Albani da kuma musamman shi wakilin namu Isa Lawan Ekare da ya ɗauko mana wannan muhawara da can Kaduna ya ko na ita. Daga Washington DC ne ne Aliyu Mustapha Sokoto nake mana kyakkyawa fata ta alheri sai an jima.